Tashar ta kamfanin da kwan wutar lantarki na Najeriya da ke garin birnin Kebbi ita ce ke tura wuta a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma jamhuriyar Nijar. Ta kama da wuta ne ranar Alhamis da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare lokacin da 'yan Najeriya ke fatan dawar wutar lantarki da ta yi batan dabo bayan durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarki na ƙasa. Faruwar wannan lamarin dai ya je rayukan jama'a musamman mazauna yankin da tashar take cikin rudu da tashin hankali kamar yadda wasu suka bayyana. sunana Alhassan. daga nan bayan nefa to gaskiya jiya lallai mun ga tashin hankali gaskiya don zan kira shi da tashin hankali saboda ba mu taba ganin irin shi ba gaskiya wuta ta fara spakin ne tana marmadi kawai sai muka ji tashin bom din nefat ko da muka fito to kawai sai muka ga wuta ta hargitse me ake cewa tana ta walƙiya tana buri tana ƙara kalolin wuta ga sunan daban-daban har wanda ba mu taɓa gani ba muna ta gani to ko da muka koma sai ga uwayen mu su ma sun hito da gudu wasu ga sunan koma ya ba su da abin ya ba su tsoro sosai to amma tun da mun ga wutar tana da ƙarfi su hito waje a yi tsaye a gani in abin da ya kamata a yi gaba na a yi gaba saboda wutar ta daɗe tana ci akalla ina ganin har kusan ukun dare ana kashe wutan nan bata mutu ba hatta da ruwan saman da suka ta tahowa ba su kashe wannan wutar ba in ka ce tashi hankali kaman understatement ne saboda duk duniya da dudura ya taba taba gani ka tashi hankali ba saboda iyali na gaba daya ma ban ban san mu ce gaba ne ko mu je mu aza ko ba an tashi alkiyama ka gane mu asa kwana tashi alkama amma abun da soki da da baya da abun ya samu ba ni iya ce ma ga abun da ya faru saboda abun ya wuce wuri duk wurin ga is covered with lightning and radiation wannan lamarin da ya kara dakile fata wadda yan Najeriya suke da ita ta samun dawar wutar lantarki wadda tuni ake fama da rashin ta tun kafin durƙushewar na'urar samar da wutar lantarkin na ƙasa sunana Shehu Malami nan bayan NEPA transmission gaskiya muna cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewa harkar wuta kullum wutan mu drofin take in yau ka gani ta lahiya lau gobe babu ta lahiya lau jibi lahiya lau kuma cikin ma ana baka awa guda ko awa biyu duk da haka nan wata ko bohol ba ta tasowa kawo zuwa hada wannan rahoto dai mahukunta a wannan tashar ta wutar lantarki da ke garin birnin kebbi ba su ce komai ba akan wannan lamarin sai dai mutanen da lamarin kan iya shafuwa sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo musu ɗauki zai dubala kofa sabuwa shugaban kungiyar murya talaka a najeriya na cikin masu wannan kiran ana sa ran za a ɗauki dogon lokaci an ka samu irin wannan matsala ba a samu wuta ba to kaga abin tashin hankali na gare mu sosai ya samu ya kira ga ita gwamnatin tarayya ita adda hakkin wannan abu na cewa da Allah a yi tsaye a yi gaggawar gyara wannan abu saboda kaga wuri na mai daɗe wanda ba a taɓa ganin irin hakan gaba saboda nan da kusan duk ɗan shekara hamsin da annan cikin garin birnin kebbi bai san sanda an kai wannan wuri ba yanzu dai jama'ar jihohin sokoto kebbi da zamfara da ma jamhuriyar nijar duk da yake najeriya ta janye baiwa jamhuriyar nijar wuta saboda takunkumin da ecos ta kakaba mata akwai yiwuwar za su ɗauki tsawon lokaci kafin samun dawar wutar lantarki saboda wannan lamarin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya